ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwana musulmi ina muku lale marhabin da ƙara haɗuwa da ku a wannan darasina namu mai tarin albarka darasin mu koyi addini ko kuma ka ce mu koyi ibada. a karance kuma aikace karkashin karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yan uwana musulmi idan kuna tare da ni a darasin da ya gabata mun fara bayani akan wata ibada mai matukar muhimmanci wato ibada ta taimama yayin da muka faɗi ainihin dalilin shar'antuwar ainihin taimama da ainihin guraren da ake amfani da su wajen yin taimama bi ma'ana fuska da hannu sa'an nan da dalilin da ke sa a yi taimama sa'an nan mun yi bayani game da abubuwan da ya kamata mutum ya gabatar yayin yin taimama a ƙarshen darasin da ya gabata muka yi alkawari da ku cewa idan allah maɗaukakin sarki ya sa akwai ragowar rayuwa idan mun haɗu da ku a yau za mu gabatar da darasi game da siffan taimama a shari'a musulunci uwa musulmi taimama tana daga cikin abin da ta ibadar da take banci wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin wannan al'umma ba a taba samu wata al'umma tana yin taimama ba da haka kan mu farau bi ma'ana al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fara yin taimama kuma mun gabatar a darasin da ya gabata rashin lafiya na sa a yi taimama rashin ruwa na sa a yi taimama ko kuma ya zama garuwan, amma ya yi tsada baka da kuɗin da zaka siya ko kuma garuwan, idan kai amfani da shi zai haifar maka da wata cuta ko kuma garuwan. idan kai amfani da shi cutar da kake tare da ita za ta karu to shi kenan sai ka yi taimama ko da ko janaba gare ka ko da ko haila gare ki ko da ko jinin haihuwa ne ya dauke to babu laifi mutum ya yi taimama idan ya yi taimama sai ya yi sallah ko kuma ya yi tsawafi ko kuma ya ɗauki alkur'ani ya karanta duk abin da alwala take ba da dama a yi to taimama ma tana ba da dama a yi a yau za mu gabatar da taimama ne a aikace yan uwana allah ya mun rahama ya muku rahama malamai sun yi saɓani game da hukuncin taimama ƙarƙashin waɗansu hadisai guda biyu hadisi ɗaya ya inganta ɗaya kun bai inganta ba to mu ko mun nufi wannan hadisin da ya inganta saboda annabi sallallahu alaihi wa wa sallama abin da ya tabbata a gare shi to shine Allah maɗaukin sarki ya ɗaura mana mu koyi da shi kai tsaye za mu yi siffanta taimama kamar yadda muka yi muku alkawari a lokacin da mutum ya samu ƙasa mai tsarki ƙaddara gabana nan inda nake ƙasa ne na nufi zan yi taimama to da lokacin na tunkari wannan ƙasa to na riga na yi niyya a cikin zuciyata Banda bukatar buƙatar in ce na waitu taimama banda bukatar in ce na yi niyyar yin taimama a'a zuciyata ta kudurta yin taimama shikenan kawai niyya ta samu in faɗi in ce na yi niyyar yin taimama da baki bid'a ne bai tabbata a sunna ba annabin mu sallallahu alaihi wasallam bai yi sahabban shi ba sa yi tabi'ai ba sa yi atba'u tabi'ina su maluku dukkan su ba san wannan ba abin da suka sani shine ka kudurta a cikin zuciyarka shikenan ko sai ka ce bismillahi bi ma'ana sai ka amfani da waɗannan tafukan hannayenka guda biyu ka ce bismillahi ka ainihin dafa ƙasa da waɗannan tafukan hannayenka idan ka ta dafa ƙasa da ainihin tafukan hannayenka sai ka ɗaga hannayenka sai ka ainihin hure ainihin ƙasar akwai hikima a wannan hurewar ba mamaki ka ɗauko wani ainihin eh, tsakuwa wadda ƙila idan ka shafi fuskarka za ta shige idanka ko kuma ka ainihin ka ɗebo wata ƙura wadda idan ka shafi fuskarka ka zai shaƙa kuma kun san akwai 'yan uwan da suke fama rashin lafiyan asma wanda ƙasa ko ƙura take cutar da su sai shari'ar musulunci cikin hikima sai ta baka daman ka hure bi ma'ana kila duk wani abu da zai iya cutar da kai to idan ka hure ana sare rabu da hannunka shikenan kawai kai tsaye sai ka tunkari fuskar ka ka shafa fuskar ka kamar kwatankwacin da muka siffanta a wajen alwala tun daga kundu kuki zuwa kundu kuki bi ma'ana farkon kunnanka na dama zuwa kunnanka na hagu matsalar gashinka eh, saman goshi zuwa ƙarshen haɓaka sai ka shafi wannan ka shafa ko'ina sannan kuma sai ka shafi tafin hannunka na dama da bayansa ka shafi tafin hannunka na hagu da bayansa shi ke nan ka yi ainihin taimama ka kare ta bakin yara suke cewa sadakallahu al'adu. shi ke nan ka kare sai dai malamai suna cewa musamman malaman mazhabin malikiya suna cewa idan za ka yi taimama ka cire zobenka abinda dai ake so gare ka lokacin za ka yi taimama ka tabbatar da ainihin kasan nan ta shafi tafin hannunka ciki da waje sa'an nan ka shafi na dama ka shafi na hagu eh, hannunka na dama da na hagu cikinsa da waje shi kenan ka yi taimama jama'a me ya kai taimama sauki kaga kusan ta ma fa alwala sauki saboda alwala akwai abubuwan da sai ka lura da su sai ka wanke hannu da ainihin eh, fuska da shafan kai da makamantansu wannan ko kawai idan ka dafi ƙasa ka busa ka shafi fuskarka haka ko ina da ina ka shafa tafan hannu shi kenan ka yi ka kare shi sa za ku ga irin kasashen da suka shiga gaba irin kasashen saudi arabia da makamantansu ko a asibiti sai ga gagadan mara lafiya sa nan ga ƙasar yin temama to da haka yan uwa musulmi wannan shine taimama a aikaci akwai siffa ta biyu wanda waɗansu malamai suka suke cewa idan za ka yi taimama ka yi to amma wannan siffar da muka ambata na cewa ka dafi ƙasa sau ɗaya ka shafi fuska ka shafi hannu menene dalilinmu dalilinmu kuwa a nan shi ne. hadisi ne wanda ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da sahabbai manya-manya guda biyu masu daraja na umar dan khattabi da yanayin ammar bin yasir tafiya ta kama su janaba ta kama su za su ba su da ruwa kuma lokacin sallah ya yi to ya me ya faru asalin hadithin ya kamata mu karanta ya daga farkon shi har ƙarshen shi don mu fahimci inda aka dosa gaba ɗaya hadithin abdulrahman ibn abza shi ya rawaito hadisin yake cewa ja'a rajulun ila umar bin khattabin faqala inni ajnabtu falam asibil ma'a wani bawan Allah ne ya zo gurin sayyidina umar yake cewa ya khalifa ya kai shugaban mu'minai janaba ta kama ni kuma ban samu ruwa da zan yi wanka ba gabanin sayyidina umar ya ba da amsa sai ammar bin yasir ɗaya daga cikin manya-manyan sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ma umar ɗan khattabi ya ce amma tadhkur an na kunna fi safari zaka iya tunawa mun kasance muna halin tafiya da ni da kai janaba ta kama mu muma ya zama ba mu samu ruwa ba aka zo lokacin sallah ya yi kai baka yi sallah ba kuma ni kuma sai ne birgima a ƙasa gwargwadon fahimta ta da cewa idan babu ruwa mutum ya yi taimama to shi sai ya ɗauka yadda mutum zai yi birgima a ƙasa eh, lokacin da mutum zai yi wankan janaba ai ko ina a jikin sai ya samu ruwa to shi ma amma bin yasir sai ya fahimci cewa ai yadda ko ina a jikinka sai ya samu ruwa in za ka yi wankan janaba to haka ne in za ka yi taimama ko ina a jikinka sai ya shafi ƙasa sai ya birgima a ƙasa kamar yadda jaki yake birgima a ƙasa suka suka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manza allah ya ce ma ammar bin yasir innama kana fika haka za fadarabar na biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi kafaihi arda wa na faka fihi ma thumma masaha bihi ma wa kafai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ruwaya imam al-bukhari kenan lokacin da sayyidina ammar bin yasir da sayyidina umar suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ga abin da ya faru da mu ni bai sayyidina umar bai yi sallah ba saboda babu ruwa shi kuma ammar bin yasir ya yi birgima a ƙasa a lokacin da yake so ya yi sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma ammar bin yasir a'a inna ma kana haka za. ai da ma haka kawai kai ya ishe ka yaya kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafi ƙasa da ainihin tafukan hannayensa sai ya bushe tafukan hannayensa ya shafi fuskar shi kuma ya shafi tafukan hannayensa shikenan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kamar yadda muka tabbatar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka ya koyar shikenan ya ishe mu ka shafi kasa ka shafi fuskarka haka kamar yadda muka siffanta ka shafi tafin hannu ciki da waje ka shafi tafin hannunka ka shafi bayan hannunka wannan shi kuma ya tabbata hadithin imam muslim cewa shafin cikin hannu da bayansa cikin hannu da bayansa akwai waɗansu malamai waɗanda suke suke ganin za ka gwama taimamanka da sallah bi ma'ana ba za ka yi taimama ba sai gab da lokacin sallah sa'annan kana kana yi kana shafa fuska kana shafa hannu kana cikin yin wannan aikin kuma ka gwama da sallah al misali ka dafi kasa ka shafi fuskarka ka shafi tafin hannayenka kana shafa kuma kana Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an ilaha illallah ashhadu rasulullah har zuwa karshe ka da sallah wannan fahimta wasu malamai ne amma babu wani dalili akan hada ainihin temama da sallah ita temama madadin alwala ne kamar yadda shari'a musulunci bata daura maka dole kana gama alwala ka shiga sallah ba to hakan shari'a musulunci bata daura maka kana gama temama ka shiga sallah ba Allah maɗaukin sarki ya dace da mu to akwai kuma waɗanda suke ganin za ka yi shafa biyu ne ka dafi ƙasa da hannunka ka shafi fuskarka sa'an ka ƙara dafan ƙasa da hannunka ka shafi hannayenka sa'an na hannayen naka za ka shafe su ne har zuwa gwiwar hannunka suna kiyasin taimama da alwala to wannan shi kuma hadisin da suka kafa hujja da shi hadisi ne bai inganta ba tunda ko hadisi bai inganta ba za mu tsaya akan hadisin da ya tabbata a cikin bukhari ya tabbata a cikin muslim ai ya ishe mu duk abin da ya tabbata a qur'ani ya tabbata a bukhari da muslim shikenan hasali hadithi ko ya inganta in ka na bukhari ai ba a cewa kuma ga na abu dawuda ko ga turmuzi domin sayyid bukhari shine mafi ingancin hadithi duk wani hadisin da ya zo da bukhari to babu hadisin da ya kai shi inganci ballantana ko ya zo a cikin bukhari da muslim da haka wanda abin da ya tabbata a sunna shine mutum ya dafi kasa sau daya ya shafi fuskar shi sannan kuma ya ne shafi tafukan hannayensa kar ya shafa har zuwa gwiwa hadisin da aka kafa hujja mutum ya shafa kasa da hannayen shi har zuwa gwiwa ta dama da hagu hadisin bai inganta ba tunda bai inganta ba mun tsaya akan wanda ya inganta Allah madaukin sarki ya datar da mu abu na gaba cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta yan uwa musulmi bayan taimama ta samu ya kamata mu fahimci cewa ita taimama ba tana madadin alwala ne duk abin da alwala ke yi taimama na yi alal misali idan mutum ya taimama ya halatta ya yi sallar farilla kamar yadda ya halatta gare shi ya sallar nafila idan mutum ya yi taimama ya halatta gare shi ya yi dawafi kamar yadda ku sani ba a yin tawafi kewaye ɗakin allah aikin hajji ko umara ko kuma na nafila face da alwala kamar yadda ya halatta ga mai taimama ya karanta alkur'ani kuma ya shafi alkur'ani ya ɗauki kur'ani sa'an nan za ka iya yin sallar nafila kowane lokaci shafa'i da wuturi ko rakata na fajir ko koma wani ibada za ka iya yi a lokacin da ka yi ainihin taimama a takaicen takaitawa ita taimama madadin alwala ce duk abin da alwala ke yi to taimama na yi taimama ma ita ma tana yi allah ya datar da to yan wa musulmi taimama ta samu me ya rage me ke bata taimama me ke kare taimama kamar yadda muka san idan mutum ya alwala akwai abubuwan da suke lalata alwala ko to haka nan akwai abubuwan da suke lalata taimama to a takaicen takaitawa duk abin da muka ambata a baya lokacin da muka zo bayani akan abubuwan da suke lalata alwala to su suke lalata taimama su ne kamar haka duk abin da ya fita tsakanin ramukan nan guda biyu al'auran namiji gaba da baya yana karya alwala kashi fitsari tusa fitan mazi fitan wadi da yana karya alwala to haka ne yana karya taimama haila nifasi jinin istihaba duk yana karya alwala yana kari yana ainihin bata taimama bacci mai nauyi yana karya alwala yana karya ainihin taimama da duk abubuwan da muka ambata a darussan da suka gabata lokacin da muka bayani akan abubuwan da suke karya alwala to ka ɗauko su ka ɗaura su a nan su suke lalata ainihin taimama to alhamdulillah tsarki ya samu tunda tsarki ya samu wace ibada ce ke gabanmu ita ce ibadar muka buɗe waɗannan jerin gwanan darussan gaba ɗaya ita ce mafi girman ibada mafi darajar ibada ita ce as-sala sallah ginshikin addini sallah ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar don haka za mu shiga bayani akan waɗansu abubuwa da ya shafi ainihin sallah gabanin mu fara magana akan sallah yan uwa musulmi mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah ya sunnanta mana ainihin yin sallah a cikin jam'i banda mata su kan ba dole bane annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ce musu wa buyutuhunna khairul lahunna mace ta yi sallah a cikin gidanta shefin mata alkhairi a cikin a cikin gidanta ma a ɗakin ta shefin mata alkhairi a ɗakinta ma a ƙurya can uwar daka a wani lungu shefin mata alkhairi amma shi namiji an san shi ne da zuwa masallaci ya yi sallah a cikin jam'i an san shi ne da yin ainihin sallah tare da ainihin mazaje da ainihin raya masallatai da haka 'yan uwa musulmi mu zama bayan allah masu ainihin raya masallatai da yin ibada mu zama ainihin bayan allah masu ainihin zuwa masallatai muna ainihin karanta alkur'ani muna yin sallolin farilla a ban kasa babu wani guri da ya kai masallaci daraja yan uwa ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da imamu muslim ya ruwaito manzo yana cewa ahabbul biladi ila masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa mafi alkhairin guri a birni a gari a fili a ban kasa duk garin da ka je in kana so ka ga ina ne gurin da ya fi komai daraja to masallaci shi yasa ya tabbata a sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah ko tafiya yayi ya dawo baya wucewa gidan shi kai tsaye sai ya fara zuwa masallaci yana fila raka'a biyu saboda masallaci shine guri mafi daraja annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa mutum bakwai mutum bakwai Allah madawakin sarki zai sa su a inuwa ran da babu inuwa sai ya tashi daga ciki sai manzo Allah ya ce wa rajulun wa qalbuhu ma'allakum bil masajid da mutumin da zuciyar shi tara ta yi a masallaci haka ya kamata ya kai dan uwa musulmi ya zama duk lokacin da lokacin sallah yayi a ganka a masallaci wannan bai nuna ka tare a masallaci ba dare da rana a'a biya na ka je ofis biya na ka je kasuwa biya na ka tan makaranta ka je gurin sana'arka amma da lokacin sallah yayi ka zo masallaci ka yi sallah shi ne mafi alkhairi da haka yan uwa musulmi mu yi kokari mu zama muna raya masallacai? da ginawa ya ku masu kuɗi mawadata ka yi ƙoƙari Allah madaukin sarki ya baka dukiya yadda ka ainihin yi wannan tamfatsetsen gida da kake ciki waɗannan ɗakuna ga sunan rafka rafka kana da kaza kana da kaza to ka yi ƙoƙari a ce a rayuwa ka taɓa gina masallaci in kana da halin gina masallaci gaba ɗaya ka gina in ba ka da hali lokacin da ka zo ka ga ana neman taimako gina masallaci ko da bulo ne ƙwaya ɗaya ka ɗauko ka bayar za a yi wata rumfa za a gyara wani guri a masallaci ba da gwargwadon abin da ka bada gwargwadon abin da Allah maɗaukin sarki zai mayar maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bala lillahi masjidan banallahu lahu mithlahu fil janna duk wanda ya gina ma Allah masallaci Allah zai gina mishi kwatankwacin wannan masallacin aljanna bi ma'ana idan kayi babba Allah ya maka babba in ka yi karami Allah ya baka karami to yan uwa musulmi me rage gare mu kowa ya ƙara hannun jarin shi na lahira mun ji cewa masallatai su ne mafi alkhairin guraren da ake ginawa akwai da suke yin kokari kaga mutum ya yi tamfatsetsen masalla gida mai ɗakuna barkatai sai ya zo wani ɗan ƙarami a ƙofar gida to shi ma ya ƙoƙari Allah ya saka mishi da alkhairi haka ake so to amma da za ka kwatanta yadda ka yi irin wannan a birni to ka je ƙauyenku kuma ka yi tamfatsetse irin kwatankwacin girman gidanka ko makamancin wannan duk wannan inda kake so ka ji daɗi a duniya ai kana so ka ji daɗi a lahira haka idan masallaci ya samu to gurin sallah ya samu amma kana manta da sallah a masallaci shine mafi alkhairi shine mafi daraja da falala amma idan ya zama kafin ka zo masallaci ka yi sallah za a ƙara jam'i ko lokacin sallah zai fita to shi kenan sai ka yi sallah a gidanka ko a shagonka ko a asibiti ko inda ka samu kanka don kada lokacin sallan ya fita da aka yan uwa musulmi lokacin da mutum zai yi sallah yana da daman ya je masallaci ya yi kuma haka aka fi so kamar yadda kuma zai iya yi a ainihin gidansa idan ya yi gudun lokaci ya fita ko kuma ya yi gudun kada ya zama ainihin eh, lokacin sallan ya fita ko kuma bai samu jam'i ba amma ya kamata mu yi tambayi game da akwai guraren da musulunci yana miyin sallah manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al'ardu kulla masjidan illa maqbara wal hammam kasa ko ina gurin sallah ne ko ina ma zai iya zama masallaci amma banda gurare guda biyu da haka ya kai dan uwa musulmi ka tabbatar da a rayuwarka baka je gurin nan biyu kayi sallah ba guri na farko shine makabarta inda ake barna mutane ba a yin sallah a gurin hakanan hammam makewayi gurin da ake ba haya ko ake yin wanka ko ake yin fitsari to wannan gurin ba a yin sallah a ciki amma fa subhanallah yau wata musiba ta samu wasu cikin bangarorin al'ummar musulmi sai ka ga mutum ya mutu an je masallaci an birne shi ko kuma ka ga mutum ya mutu an je makabartar da ya mutu an gina masallaci a gurin akwai irin waɗannan gurare irin waɗannan ainihin masallatai gurare daban-daban idan ka je irin kasashen afirka musamman irin najeriya a jihar kano da wasu jihohi sai ka ga an aje kabarruka sa'annan kuma ana yin sallah a wannan gurin wannan bai dace da sunan annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama akwai guraren garuruwan da na sani su kuma duk limamin masallaci idan ya mutu za a zo haraban masallacin a birne shi wannan ma kuskure ne bai dace ba fada da sunnar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yin sallah a makabarta kamar yadda yana yin sallah a makewayi allahumma sai dai ya halatta a yi sallar jana'iza a makabarta saboda akwai wata baiwa Allah wacce take lura da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam take share shi take tsabtace shi kwana biyu manzan Allah bai ganta ba sai ya ce ina wance sai aka ce ai ta rasu manzan Allah ce me isa ba ku gaya ba suka ce ya rasulullah wannan tsohuwa ta rasu kila kayi bacci kana cikin iyalinka bai kamata mu tashe ka ba manzan Allah ya ce dan me ba ku sanar da ni ba ku nuna min kabarinta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tafi kabarinta yayi mata sallah a kabarinta tana cikin kabarinta manzo Allah ya yi sallah da haka ce wace sallah ce aka hana sallah farilla ko kuma sallar nafila da haka duk masallacin da ya zama akwai kabari a ciki bai halasta a yi sallah a cikinsa ba ko kuma duk makabarta bai halasta a gina ainihin Eh, masallaci a gurin ba saboda wannan hadisi ne ingantacce wanda imam turmuzi ya rawaito da isnadi ingantacce nan ba hadisi na ɗari uku da haka yan uwa musulmi mu yi kokari mu bibi sunonin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aikace aikacen mu a karatuttukan mu a cikin mu'amalan mu allah ta'ala yana cewa da laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasiha ta ga kaina gare ku ya ku yan uwa musulmi wallahi babu abin da yafi sunna daɗi babu abin da ya kai sunna daɗi ga sauƙi ga kwanciyar hankali ga nishadi duk abin duk lokacin da ka bar sunna za ga ka fada cikin kunci da damuwa amma duk lokacin da ka rungumi sunna sai ga rayuwa ka salin alin baka da wata matsala ina roƙon Allah maɗaukin sarki albarkaci rayuwa ta albarkaci rayuwa Allah maɗaukin sarki daga daraja ta daga daraja ku Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a wannan tasha kamar yadda nake roƙon Allah maɗaukin sarki ya sa kan kama waɗanda suka yi ƙoƙarin gina wannan tasha da ainihin ɗaukar nauyinta da ainihin gabatar da darussa na addini allah maɗaukin sarki ya haɗa da ku da su a cikin jannatu na sa'an nan kamar nake amfani da wannan daman wajen yin kira ga 'yan uwana musulmi musamman maza manya hakikatan na daga cikin matsalolin da muke samu mu al'umman musulmi a kasashen afirka kasashen da ake yi magana da yaren nan namu na hausa mafi yawancin mutane da sun manyanta sai su daina karatu za ka ga gida matar gidan tana zuwa makaranta yaran gidan suna zuwa makaranta har mai gidan yakan yi fada idan ya zo ya da matar shi ta je makaranta ba ko 'ya'yan shi ba su je makaranta ba amma shi sai gaba ya zuwa makaranta to yan uwa musulmi addini ana koyan shi ne a aikace gurin malamai karka takaitu da cewa ka dade kana yi karka takaitu da cewa ka taso kaga gidanku ana yi a'a alwala da nake yi wa mene matsayinta fuskan nan da nake wankewa mai matsayin shi shin ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanke fuska farilla ne dole ne in ban wanke ba alwala ta ba yi ba ko ko zan iya alwala ban wanke fuska ba ina zan wanke ina ne ba zan wanke ba me zan faɗa me ne ba zan faɗa ba wallahi yan uwa musulmi idan kana tattaunawa da al'ummar musulmi za ka yi mamaki ka ga mutum yana da kuɗi har ya iya zuwa aikin hajji ya iya kaza ya iya kaza amma in yi maka wata tambaya ya karama sai kai mamaki saboda me mun nisanci karatu mun nisanci zuwa makaranta mun nisanci malamai wannan ba daidai ba ne mafi alkhairin mutane su ne alkhairin da suke umarni da kyakkyawa suke hani da su ne malamai zan muna kusantar su muna sauran karatutukan su musamman a yanzu da Allah madaukin sarki ya sauƙaƙa al'amura ga gidajen TV a gidanka sai ka koyi addini a ka a wayarka a jarida mi amfani da waɗannan na'urori wajen fahimtar addini da aiki da addini amma yadda muka nisanci ibada muka nisanci koyon ibada gaskiya wannan kuskure ne wanda yake ba daidai ba na roƙa Allah madaukin sarki ya gafarta min ya gafarta muku ya daga daraja ta ya daga darajar mu ina ga zan takaita a nan abin da faɗa daidai Allah ya bani lada wanda ne kuskure Allah ya gafarta mu idan Allah maɗaukin sarki ya sa muna da rayuwa idan muka zo darasi na gaba zan yi bayani game da abin da ya shafi kiran sallah Allahu akbar wata ibada mai daraja wadda a ƙasar Hausa ake ganin wanda ya rasa abin yi yake kiran sallah wani zaka ga ko addini bai sani ba ya gama yawon shi tambele a gari ya rasa abin da zai sai ya zo masallaci ya dinga kiran sallah wallahi in uwa da kun san darajar da ake samu a kiran sallah da kun san lada da falala to da sai an yi ƙuri'a sai an yi kamfen yadda ka san mutum zai fito takarar kansila ko takarar ciyaman ko ɗan majalisa yana ƙoƙarin ya za ya ture abokin takaran shi to haka za mu yi ƙoƙarin mu tura abokin takarar mu wajen kiran sallah shin ka taba kiran sallah shin ka san fallar kiran sallah shin ka iya kiran sallah shin ka san lokutan sallah shin ka san matsayin ladan a cikin addinin musulunci to idan Allah maɗaukin sarki ya samu rayuwa darasinmu na gaba za mu bayani akan kiran sallah me ya kamata mai kiran sallah ya lura da shi me ya kamata wanda yake jin kiran sallah ya lura da shi wace addu'a ake yi yayin kiran sallah wace addu'a ake yi bayan gama kiran sallah a tsaye ake kiran sallah a zaune ake kiran sallah yaya ake kiran sallah insha Allah a darasinmu na gaba za mu yi bayani akan kiran sallah akan karantar sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina roƙon Allah ya datar da mu duniya da lahira fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم